الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرماته يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda aka gabatar mana yau shida ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari da arba'in kuma sha daya ga watan biyar miladiya dubu da goma sha tara Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wani masallaci wato masjidu bilal a wannan unguwa Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da bilal albarkatun da suke cikin wannan wata ala mu cikin sarki ya ba mu Allah ya sa mana cikin bayansa waɗanda zai yanta su daga shiga wuta Allah mu cikin sarki muna ka buɗe mana kofofin aljannar ka kamar yadda kai alƙawarin haka a cikin wannan wata sannan sai muna ƙara jaddada ta'aziyya na rashin da aka yi waɗannan bayan Allah Allah ya gafarta musu sannan Allah ya ba dukkan a hakuri da juriya na wannan rashin da aka yi abinda aka ce a yi magana a kansa shine muhimmancin neman ilimi da hukuncin neman sa a cikin addinin musulunci to wannan matsalar kusan a yanzu aka ce mai yi magana kan ilimi shi in yi mamaki ta hanyar ya kamata ita magana kan ilimi amma daga baya sai in ba kai na amsa shi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunanta, da yadda kuma alkur'ani duka suka ba wannan fage na mas'alar ilimi mahimmanci kuma suka yawaita magana a kanta to daga babu laifi lokaci bayan lokaci ko koyaushe ma a rika tuna ma mutane mahimmancin neman ilimi da kuma hukuncin neman sa domin akwai abubuwan da suke shafar al'umma suke samanta daga cikin wani zubin al'umma ta kan yi bacci sai a zungure ta sai ta tashi akwai lokacin da al'umma take suma sai a watsa mata ruwa domin ta farka ta tashi daga suman da ta yi akwai lokacin da al'ummar idan ta biyu amma sai zama ta sha'afa ta shagala da wani abu har ta ɗauko wani abu ta tora shi a kan ilimi ta nuna wannan abin ya fi ilimi to babu laifi a tunatar da wannan al'ummar a nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne zan fara da mai ake nufi da ilimi malaman mu sun tattauna kan me ake nufi da ilimi sun kama ganganu masu yawa amma kullum ni ma'anar ilimi da ta fi burge ne ta fi ba sha'awa ita ce ma'anar da babban malami al'imamu da alƙwayi ne rahmatullahi alaihi ya ba ilimi ya ce al'ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma ma'arifatu kun ila kaddani abin da ake ce ma ilimi shine sanin shari'a shiriya abinda ake nufi da ita sai abin da ya fitar da mutum daga bata mutum ya gane abin da yake ciki ba shi ya kamata ya kasance a cikinsa ba ya kamata ya kasance a wani abu kishiyarsa ne to shi ake cewa shiriya to sai al-imam ibn qayyim sai ya ce al-ilmu ma'rifatul huda bidani abin da ake cewa ilimi shine mutum ya san shiriya ya gane halin da yake ciki bai kamata ya zama a cikinsa ba ya kamata ya san ya zama a wani halin ne da ba sannan kuma da dalilin da mai da wannan abin ya kasance shari'a sannan da hanyoyin da ake bi domin a gane wannan shari'a wannan shi ake ce masa ilimi duk abin da ya fitar da ke daga baka kuka gane cewa halin da kike ciki ba mai kyau bane kuma ya nuna miki hali mai kyau to wannan shi ne ake ce masa ilimi wannan a dukulake sau da haka hanyoyin samun shirya ko malamai suka ce alal akalli akwai manya-manyan hanyoyi guda hudu akwai hanya ta farko ita ce tsarikun nas hanya ta ya zama a cikin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan abu to wannan abu shiriya ne ɗari bisa ɗari domin Allah ta'ala da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke nufi ga mu face mu shiryu hanya ta biyu ta samun shirya suka ce a tarihi a baki tarihin abin ya gabata a baya dukkan mutumin da aka bashi tarihin abin ya gabata to ɗayan abu ake son yayi ɗayan abubuwa guda biyu ake son yayi idan tarihin da aka bashi na mutanen da suka kasance sun aikata abu mara kyau ne to an fatin ya zama kai ya koyi da su idan kuma an ba mutum tarihin mutanen da suka aikata wani abu mai kyau ne to abin da ake bukata shine ya samu shirya daga rayuwarsu sai ya zama ya yi koyi da su sai ya kubuta shi yasa suka ce waƙra'i tarihi in fihi al'ibar balla qaumun laysa yad'un al ya yace mai waka yake cewa kuma ku karanta tarihi domin a cikin tarihi akwai ababen kula akwai ababen da ya kamata mutum ya tsaya ya kula ya ɗauko su ya koyi da su waɗanda kuma suka zama mara kyau ya guje musu balla qaumun laysa yad'un al-khabar wasu mutane sun fata saboda ba su san tarihi ba shi yasa suka ce mallam ya arifi sira la ya arifin masira duk mutumin da bai san daga inda aka tafi ba baya to ba zai san inda za a tafi ba kin manta da tarihin ki ba ki san daga inda suka taho ba to wanda yana nuna mutum bai san inda zai tafi ba ke sannan wani yana cewa walaysa bi insanin wala aqili man la ya'i tarikha fi sadrihi wa man wa'a akhbara man qablahu adafa amaran ila umrihi ba a ɗaukan mutum mai hankali ba a ɗaukar shi a matsayin cikakken mutum idan ya zama bai san tarihi ba duk mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi a mafa amaran ila umri sai ya zama ya haɗa rayuwarsu da tashi sai ya zama ya rayu su biyu su ya kalli da ya faru da su a baya sannan shi kuma sai ga me yake yi a yau sai ya gyara rayuwarsa hanya ta uku ta samun shiriya wadda ita ma ana kiranta ilimi ita ce abin da suke ce ma dariqatul waqi abu ya faru a gaban ki yanzu gafan kallon tana juyawa ba ki bukatar a ce miki ai ita take ba da iska saboda gashi kina kallon tana juyawa sannan sai hanya ta hudu ita ce dariqatul hijj abinda kika ɗantana da bakinki ko kika taba da hannunki ko kuma kika ji da kunyanki, wannan dukkaninsa ana samun shirya ta hanyar ko kika ga bakin wannan shi ne ake ce masa ilimi kuma musulunci da ya tashi zuwa da ilimi ya zo da waɗannan malaman mu suka ce ilmo ma sun kasu gida-gida akwai ilimin da yake al'ilmul mamduhu ne akwai al ilmul mazmum akwai ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya yabe shi kuma ya ba da umarnin a yi shi akwai kuma ilimin da ya kasance shi kuma al-mazmum ne ilimi ne amma abin zargi kuma san shi ilimi al ilimin mamdu ilimin da yake na yabo shine ilimin da aka ne shi dan Allah kuma ya shiryatar da mutum kuma ya tsiratar da wanda ya koye shi ya aiki da shi shi na ke ce masa al'ilmul mamdu ilimin da Allah madaukakin sarki ya yabe shi ke irin ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba annabawa irin ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu koye shi annabi sama ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki yana cewa Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma ya Allah madaukakin sarki ka bani ilimi mai amfani ka amfanar da ni da abin da ka koya mini ya Allah sannan ya Allah ka daɗa mini ilimi mai amfani kun ga al'ilmul mamduh kenan ilimin da yake abin ya goce akwai al'ilmul mazmu ilimi abin zargi ilimi abin zargi ta hanyoyi guda biyu ilimi yake zama abin zargi ko dai ya kasance tun farko Allah madaukakin sarki bai yadda da shi ba kamar ilimin tsafi ilimin sihiri Allah madaukakin saki ya kira shi da ilimi amma kuma sai ya kira shi da kafirci wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihr sihiri Allah ya kira shi da ilimi amma kuma sai ya ce masa kafirci sannan ilimi na zama abin jirgi ta hanyar yadda aka koye shi mutum zai iya neman ilimin tauhidi amma kuma ilimin tauhidin za su zama abin jirgi ta yaya ya zama ba don Allah ya koyi wannan ilimin ba ya koya ne don ya alfahari da shi ya koya ne don a ce ya yi. ya koya ne don ya rika mutane jiji da kai ya koyi wannan ilimin ne don a rika nuna shi a ce shi ake yayi yanzu ya koya ne don a rika yaban shi duka wannan ilimin da mutum ya yi ilimin sa to ilimi ne abin jirgin sannan za mu iya kasa ilimi gida biyu akwai abin da malamai suke ci musu ulu ilmul ala akwai kuma ilmul baqasid ilmul shine ilimin da shi akan kansa ba ana koyon shi dan ba bane shi yana yi ma wani ilimin hidima ne kamar nahau kamar sarf kamar usulul fiqh kamar balaga da makamantan waɗannan ilmomin waɗanda suka san su a cikin ku ana koyan su ne ba don kansu ba a ana koyan su ne don su ba wasu hidima kamar kikan siyo gishiri da magi da shuka ki aje a kicin dinki haka nan za a rika ɗiban gishiri a rika sha haka nan za a ɗiba siga a rika shanta haka nan za a rika daukan magi ana shan shi a'a dukkaninsu su ana siyo su ne domin a haɗa wani abinci da su kun ga wannan kenan shi ake ce masa ilmu ala idan mutum bayi da nahawu bayi da ilimin sarku bai san balaga ba bai san usulul fiqh ba bai san matsalar hadith ba sai ilimin ya zama bayi da inganci idan ya tashi zai jawo hadisi sai kuskure in zai jawo aya sai kuskure ba zai faɗe ta daidai ba saboda bai san nahawu ba wannan ana ce musu ilmul ala akwai ilmul maqasid ilimin da ake neman sa kansa malamai suka ce shi kuma waɗannan ilmomin guda uku malai ibn al-qayyim a cikin nuniyar sa yana cewa wal ilmu aqsamun salatun ma laha min rabi'in wal haqqu bi tibyani ilmu bi awsaf al-ilah wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lid-diyan wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaa'uhu yawm al-ma'ad al-thani malai ibn al-qayyim ya ce ulumul maqasid guda uku ilmomin da ba a ɗauke ma kowa ba wajibi ne kowa daga cikin bayan Allah ya tashi ya koya ha maza ha mata daidai gwagwadon iyawar kowa ilimi na farko shine ilimin tauhidi ba ki da kuziri a wajen Allah daukakin sarki ki tafi wajen sa amma ba san Allah ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan ba san dinul islam bil adilla baki san addinin musulunci ba shi sa waɗannan tambayoyin guda uku su ne tambayoyin da za a nake a yi muna aima kowa a kabari za a tambaye mu man rabbuka wane ne ubangijinka za a tambayi mutum za a tambayi mutum wa ma dinuka menene addininka sannan za a yi mutum tambaya ta uku wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi ursila ilayka me za ka ce game da mutumin nan da aka aiko maka ne tambayoyi guda uku al-usul salata allati yajibu ala kulli insanin ma'rifatuha wal amalu biha man rabbuka idan mai imani ne shi ya tsaya ya koya a duniya ya yi aiki da wannan abin da ya koyar sai Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa sai ba da amsa sai ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa ma dinuk menene addinin ka? mutum ya koya a duniya ya yi aiki da abin da ya koya ce ce diniyar islamu addini na shi ne musulunci tambaya ta uku da mala'iku za su ma mutum su tambaye ki cewa ma za ta kulu fi hazar rajulin ladhi ursila ilayhi me za ka faɗi game da wannan mutumin da aka aiko gare ka sai mutum ya ba da amsa ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Shi ne annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko masa wanda ya ba da wannan amsa annabi sun alaihi ya ce fa wasa'u lahu fi qabri sai a buɗaɗa masa kabarinsa a yalwata masa kabarinsa sai a ce masa waiga dama sai ya waiga sai a ce waiga hagu ya waiga hagu a nan sun sai ce kaga Allah zai ce masa mala'iku sun ce masa kaga gidan ka can na aljanna kaga gidan ka can na wuta Allah madaukakin sarki ya kulle maka wancan gidan naka na wuta yanzu gidan ka na aljanna ne saboda haka ka huta kun ga waɗannan ilmomin wajibi ne mutum ya koye su tauhidi kenan sannan sai biyu shine ilimin fiqh ilimin yadda mutum zai bauta ma Allah ya ake sallah ya ake azumi ya ake aikin hajji ya ake biyayya ga iya, ya ake zama da miji ya ake zama da tsanni ya ake zama da kishiyoyi ya ake zama da yayi ya ake zama da dangi ya ake zama da makwabta ya ake ciniki ya ake komai wannan wajibi ne musulmi ya koya gwagwadon iyawarsa sannan sai ilimi na uku shi kuma shi ne ilmu suru, ilimin tsarkake zuciya mutum ya san ya zai kubutar da zuciyarsa daga hasada ya zai kubutar da zuciyarsa daga riya yi ba don Allah ba ya zai kubutar da zuciyarsa daga kashi ya zai kubutar da zuciyarsa daga gulma ya zai kubutar da zuciyarsa daga ƙarya duk waɗannan ilmoman su ne ake ce musu ulumul maqasid kuma dukkaninsu ana koyan su ne a cikin littafin Allah alkur'ani da girma da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kaso na uku da malamai suka kasa ilimi shine ilimi ya kasu gida biyu akwai abin da suke ce masa ilmu al'ilmu alwajibu talabuhu akwai kuma al'ilmu ghairu wajibi talabuhu akwai ilimin da wajibi ne a koye shi akwai kuma ilimin da ba wajibi bane a koye shi sannan shi wanda yake wajibin a koye shi sai suka kasa shi gida biyu kasawa biyun da suka yi shine zai mai da mu zuwa ga ilmul maqasid da kuma ilmul ala ilmul ala ba kowa bane yanzu anan ko ba kowa sai ya iya na hawa ba kowa sai ya ilmul qira'at ba kowa sai ya ilmul tajwid ba amma ya zama a nan unguwar akwai waɗanda za a zo a musu tambaya su ba da amsa a game da ilimin tajwidi su ba da amsa a game da ilimin nahawu su ba da amsa game da usulul fiqh to shi ke da sauran ba su iya ba ba ne shi da suke cin shi fawo kitaya akwai kuma ilimin da shi kuma wajibi ne kowa ya koye shi su ne waɗancan ilmomin guda uku da muka faɗi ilimin tauhidi sanin Allah maɗaukacin sarki da duk abin da ke da alaƙa da shi ilimin sanin ibada wato sannan kuma sai ilimin gyaran zuciya abin da ake ce masa ilmin to waɗannan su ne kashe-kashe ilmoma da ake da su da kuma hukuncin kowanne daga cikinsu ilimin addini shi ne abin da Allah maɗaukacin sarki ya wajabta ma musulmi ya koye shi tilas kuma Allah maɗaukacin sarki zai ma mutum azaba idan bai koya ba musamman waɗancan ilmoman guda uku amma musulunci a matsayinsa na addinin wayewa addinin ci gaba addinin da ya kawo ma ɗan adam ɗaukaka ya yarda duk ɗan adam ya koyi wani ilimin da zai amfane shi shi yasa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana saka sakan nan ita ce ta zama textile har profesa ake zama a kanta suna da department ɗinsa a jami'o'i tsangaye su da ake koya ma mutane saka ilimin saka akwai musulunci ya yadda a yi shi akwai ɗinki ɗan adam allah madaukakin sarki ya koyar da shi ɗinki wasu malaman tarihi suna faɗi cewa annabi idris alaihi salam shi ya fara ɗinki musulunci ya yadda a koya musulunci ya yadda da ilimin kere-kere wanda a yau shi ne ya samu ci gaba ya samu ta goma shi aka ƙara masa inganci ake ce masa injiniyare ya kasi gida-gida metallurgical mechanical electrical shi ma electrical ɗin ya kasi gida biyu da waye da waye ya sannan cin canza akwai ilimin likitanci wanda shi shi ma ya zo ya ci gaba akwai likitancin yara akwai likitancin mata akwai likitocin kwakwalwa akwai likitocin kaza ga nan gida gida musulunci ya yadda da duk waɗannan ilmomin a koye su musulunci ya yadda a koye su amma dai a sani ilimin da yake na asali shine ilimin sanin Allah madaukakin sarki a ka'ida ta musulunci duk ilimin da mutum zai koya na duniya ya kware a cikinsa amma sai ya sakaci bai san addini ba to a wajen musulunci wannan sunan da jahili idan da za a ce jahilai kilayi a ɗau nan ba a dau sunan to yana cikin su ko da shi ne babban profesa ko ya fi kowa ilimin salin duniya amma sai ya zama ya jahilci addinin Allah madaukakin sarki to a wajen addinin musulunci sunansa jahili da shi da wanda bai taɓa zuwa makaranta ba matsayin su ɗaya amma da zai zama yana da wancan ilimin kuma dama sai ya zama masanin Allah maɗaukacin sarki Ko shi kenan sai ya zama nurun ala nur nurul wahyi wa nurul kyau ya haske na wahayi a kwakwalwarsa sannan kuma ga haske na duniya addinin musulunci ya yadda da kowa ya yi ilimi yadda aka yadda namiji ya ilimi haka aka yadda mace ta ilimi babu a inda aka ce a musulunci aka bambanta mace ta zama bata san wani ilimi ba na musulunci yadda ake bukata a samu malamin tafsiri namiji to haka ake bukata a samu malamin tafsiri mace yadda ake bukata a samu malamin hadisi namiji to haka ake bukatar a samu malaman hadisi mace haka duk sauran ilmoma zaki lissafa su annabi sallallahu alaihi wa ya zo ya tarar da mace walakanta ta ake kun wannan tarihin ba sai an nana ta muku shi ba daga cikin abin da ake faɗi a da ana cewa mace ta a koya mata komai wani mawaƙi shaitani yana faɗi yana cewa malin nisa'i walil imanati wal kitabati wal khitaba hada lana ولهن منا أن يبتن على الجنابة yace me hada mata da da da da su wani aiki me hada mata da koyon rubutu ai mata ba za su iya rubutu ba su iya rubutu me ya hada mata da a koya musu magana ai ba ce sun iya magana ba su zauna a matsayin gwarawa su zauna a matsayin tafalaye yace haza lana duka maza ولهن منا أن يبتن على الجنابة aikin mata a wajen mu a wajen mu shine kawai mu sadu da su su tashi suna da janaba shi ke dan kawai aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan tunanin yazo ya tsinci al'umma amma daga cikin gidansa ya fara nuna misali matarsa ba a taba samun wata mace a duniya tun da Allah ya halicci duniya ta kai ilimin da na shi ba radiyallahu anha a tarihi ba a taba samun wata malama wacce ta san musulunci ta san addini ta san ilmoma kamar Nana na isha rabi Allah kuma a gidan annan sama ta yi ilimi idan akwai ilimin da Nana na ta koya kafin ta aure annan sallallahu alaihi wasallam ilimi biyu ne ilmoma biyu ne amma duk sauran ilmomanta a gidan annan sama ta koye su waɗanne ilmoma ne ta koya kafin ta zo gidan manzo Allah sallama annabi sama ya auri na na ishe rabi Allahu anha shekarun ta shida shi yasa lokacin da aka kawo ta ma da yan bebi tana wasa da yan bebi amarya ce amma sai ta tara yan bebin ta daki tana wasa kawayenta su zo su ta wasa da yan bebi manzan da su sama yanzu ya kwanta a shimfiɗa su shigo su ta wasa da yan bebin wata rana manzan da su sama ya ga wasu dawakai irin eh, dawakai haka na yan bebi ya ce wannan fa sai sai ta ce ai tokin annabi Sulaiman ne ba an ce yana da fifike yana tafi sama far. ba zan sama ya dariya ya kyale to ta koyi ma guda biyu daga babanta babanta na isha sai da abubakar radiyallahu anhu malami ne tun kafin zuwan musulunci yana da wasu ma guda biyu a cikin larabawa ba kowa ya san waɗannan ilmo ba ilimin farko shine ilmu ma'rifatil ansa da gidu na abubakar kwararre ne a ilimin sanin dangantaka yanzu sai na abu sai ya kalle ki sai ya faɗa miki kakanki na talatin ya ce ke yan wane ce shi kuma wane nan wane ya haife shi kuma wane wane ya haife sai ya faɗa miki kakanki na talatin shi ne suke cimshi ilmu an anta ilimi ne mai mahimmanci a wajen larabawa ilimi na biyu da nana shi ta koya a wajen babanta shi ne ilmu ayyamin arab ilimin tarihin larabawa abin da ya faru a cikin larabawa larabawa suna da abin da suke shi musu al'ayya sanin da ya faru tsakanin watan ƙabilar da watan ƙabilar na yaƙi da sulhu da kasuwanci to sai ibn abubakar radiyallahu anhu kwararre ne a wannan fannin to na na ta koya amma duk wani ilimi da kika ji an ce an faɗa na na na da shi to a gidan annabi ta koya wata rana san yayarka yayarta sunanta wace ma eh? yayan na na'isha asma wa rabi Allah anha da za ku inna Allah khaira kuna na asma wa rabi Allah anha tana da ɗa daga cikin ƴaƴanta ba ta ɗaya take da shi ba amma tana da wasu shahararrun ƴaƴa guda biyu akwai Abdullah akwai Uwa. Abdullahi sahabi shi farkon wanda aka haifa ma mutanen muhazirai bayan an koma madina yahudawa da manzala ta sama ya koma madina da suka ce ai sun yi ma larabawa tsafi ba za su sake haihuwa ba aka ɗau lokaci ba a haihu ba rannan kawai sai na asma'u ta haihu sau da haka suka yi minna suka yi minna suka yi minna to shi ne abdullahi akwai kanin sa urwa urwa ibn zubair shi ba shi ba ba sahabi amma ba kun tabi'i ne malami duka waɗannan 'ya'yan na na na Aisha sun yi karatu a wajen ta almajiranta wata rana suna zaune da ita da wannan dan nata na biyu urwa wato yana nufin yayan iyarta sai urwa ya ce mama wallahi ina da wata magana da nake son yi da ke amma tun tuni na kasa yi ina son yi muku wata tambaya ta ce ya ɗana ya za ka ji kunya ta yi kowace tambaya ya ce ina mamaki sai in ganki kin san ayyamu la'ara. ba amma sai ba zan yi mamaki ba saboda ke yar abubakar sai in ganki kin san ilmu an shabil arab kin san ilimin dangantakar larabawa ba amma sai in daina mamaki saboda ke yar na abubakar sai in yi mamaki in ganki kin san tafsiri kin san hadisi kin san fiqh amma kuma sai ban yi mamaki ba saboda a gidan manzo Allah sama ke ba ta tsaci amma ilimi ɗaya nake mamaki kika zama kira da shi wai ta yaya kika san shi shi ne ilimin likitanci da haɗa magunguna a haɗe da medicine da pharmacy sai na na ce dariya sai ta ce ni ne jinyar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama yayi rashin lafiya a daki na yi jinya a hannu na ya rasu da haka masu magunguna sun rika zuwa suna ma manzon Allah sama magani duk wanda ya zo zai yi magani sai na koyi magani da shi yasa na kware a sanin magunguna to kaga wannan yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi ya nuna ashe mata suna da rabo mai tsoka da yawa da basu samu a cikin ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana mahimmancin ilimin mace mata suka zo wata rana wajen su suka ce ya ma'aikin Allah duk maza sun tafi da ilimin ka mu ba mu da komai maza su ne cikin ku sha ku daga yau zan ware muku wata rana sunanta yawmun nisa ranar mata ce ba wani namijin da zan karantar a rana ranar ku ce kawai tun asuba har dare ku zo kawai ku ta kwace ilimi haka kuma yake sallallahu alaihi wasallam yayi ya ware musu ranar su suna zuwa su zo su karatu a wajensa su koyi alkur'ani kuma su koyi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna mana ashe mace tana da rabo mai girma da ya waje bata samu a cikin ilimi wannan na na isha radiyallahu anha a cikin sahabbai guda bakwai waɗanda suka fi kowa yawan hadisi tana cikin su guda shidan kan maza ne amma ita ce cikonta bakwai sannan a cikin bakwan nan ko cikin shidan nan ba duka suka wuce ta ba an yi ittifaki abu hurera ya wuce ta an yi saɓani da ita da abdullahi ibn umar wa ya fi yawan hadisi sabani ake da shi wasu suna ganin ta fi shi wasu suna ganin ya fi ta sannan idan aka gangara cikin sahabban da suka fi kowa yawan fatawa sanin fiqhu kenan to nana isha radiyallahu anha tana cikin والبهر أوفاه فتاوى وقوة ونجله وزوجة الحادي الآبر idan ana magana yawan fiqh da yawan fatawa a cikin sahabbai to babu kamar na Umar babu kamar Abdullahi na Abdullahi, babu kamar Abdullahi na Umar sannan babu kamar na nashi waɗannan fatawoyinsu za a iya rubuta manya-manyan littafai mujalladai masu girma domin a tara fatawoyin waɗannan bayan Allah wannan ke nuna a shi mace tana da mahimmanci a cikin ilimi sannan idan aka gangaro a tarihi za ku ga mata waɗanda suka yi fice suka yi zarka abin da shafi ilimi cikin ma cikin waɗanda suka ruwaito sahihul bukhari riwayar su tafi ƙarfi malama ce an ce in ta zauna tana karantar da sayar bukhari sai an samu masu jiyarwa kuma maza ne suke karantarwa akwai karima rahmatullahi alaiha ta ruwaito sahihul bukhari duk wanda yana shaida akan yadda addinin musulunci ya ba ilimin mace muhimmanci sun daga ilimi a musulunci ba a ware namiji ba a ware mace ba namiji ya koya gwagwadon abin da zai iya koya mace kuma ta koya abin da za ta iya koya ilimi shine mirasun nabi shine gadon annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a raba gado ai kowa na son a ce ya kwashi kaso mai yawa ko mutum ya yi ƙoƙari ya ɗibi kaso mai yawa daga cikin kashe-kashe na gadon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar mana na ilimi mu koma zuwa ga falalar ilimi ilimi kusan mutane guda biyu ba su saɓani akan muhimmancinsa ba shi yasa malamanmu suke cewa da za a ji wani a gefe yana magana yana cewa ilimi bai da amfani to ka ba shi amsa da za a samu wani a ji yana cewa ilimi bai da amfani to ka ba shi amsa kawai a kyale shi domin tabbas kwakwalwar shi akwai matsala a cikinta babu abin da duniya ke ittifaki akan amfaninsa cewa zallar amfani ne shi kamar ilimi daga cikin amfanin nukansa da fa'idojinsa ilimi ne hatta wanda ba shi da shi yana son a masa na sha buga wannan misalin da a ce za a samu wani tipikal jahili ne bai san komai ba bai san damansa ba bai san hagunsa ba sai a zo wucewa sai ya zo wucewa sai ki gan shi misali sai ki tala gafarta jahili sai ta kin mishi addu'a fa sai ta Allah ya gafarta mishi wannan gafarta Allah ita muke fa ba amma laifin ka wajen shi sun ce mai jahili sun bi shaduwa ba zai kalla a nan ba da tsadar ka abin da zai kalla shi ne ya za ki kuce mashi jahili amma da za ki wai goci ki ce masa ala gafa ta malam ke <laughs> ma sun amsa da zai bada ba saboda daɗin zai kashe shi an ce masa ala gafa ta malam to kun ga wannan kenan bayan yabo da Allah madaukakin sarki ya mai ilimi da masu shi a cikin alqur'ani da yaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai ilimi da masu shi a cikin sunnoni hadisai ingantattu Allah madaukakin sarki ya yabi masu ilimi ya hada shaida shi da shaida su da shaida mala'iku ya ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qaman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah ya shaida babu abin bauta da ya fi shi mala'iku ma sun shaida sannan sai masu ilimi su ma sun shaida malamai suka ce a kalli waye shaida a kalli a kan ne aka ba da shaida me ake ma shaida ana so a ba da shaida ne wasu ne a gefe suka ce ya Allah ba ɗaya ba ne sai Allah ya ce a a a a to wannan kistin nawa ne Hakan yi a ƙasa ya zama akwai wata shari'a Hakan samu wasu shugabanni sai su kira manya-manyan alƙalai su ce wannan wannan kistin fa muna da intanet a kansa ana haka ake to Allah madaukakin sarki shi ke da wannan Wani wanda ya ce Allah ba ɗaya ba ne ya Allah madaukakin sarki ya ce a a a wannan dukara ta ce wannan ƙara ta ce sau da aka za a yi shari'a Allah ne za a yi shari'a da shi sai Allah ce ku ni ne shaidan kaina sai ce daga cikin waɗanda za su mara mun baya a shaida akwai mala'ikuna akwai masu ilimi waɗanda su ba mala'ikuna ba ne amma mutane ne abin ƙasa sun sanni sau da ka na yadda su zama mun shaida ku kalli girman wannan shaida Allah ne shaida masu mara masa baya kuma mala'iku masu mara musu baya su kuma su ne malamai masana yanzu wannan shaidar mutum ba zai fata ba a ce yana ciki Sai mutum zai so a ce da shi za a ba da shaidar nan to wannan ayar ta isa ta sa mutum ya ji kawai ya tashi in an ce ba za a sami ilimin da ake nema ba sai an yi tafiya kilomita dubu goma sannan mutum zai yi mutum ya cancanta ya tafiya kilomita goma dubu goma nan domin ya je samu wannan ilimin domin ya shiga cikin wannan shaida a ce yana cikin waɗanda suka ba da wannan shaida kwa. wannan na farko ce sannan Allah madaukakin sarki da ya tashi a cikin yi ma annabi sallama wahayi ya zaɓi annabi sama a matsayin shi ne annabi na ƙarshe shi ne fiyayyen halitta ga baki ɗaya shi ne kamar manzanni sai Allah madaukakin sarki farkon abin da ya fara sai masa ya shine ya ilimi ya yi karatu aka sai masa ya karatu kun san wannan kun san riwayar kun san abin da ya tabbata Allah malaukakin sarki ya ce ma manzo Allah sama fa'alam annahu la ilaha illallah wa taghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya ya'lamu taqallabakum wa matwaakum Allah ya ce ma manzo sama ka fara sanin waye Allah ka san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah daga nan kuma ka kai istighfari game da zunubanka in kana da su sannan kuma ka yi ma musulmai maza da mata istighfari sannan ya umarci annabi sallama cewa yayi karatu ka ce masa yi karatu har so uku kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari so uku ana matse shi ana cewa ya yi ilimi manzo Allah sama ana ce masa ya karatu ina kama da bi tarihi ni ba mai karatu ba ne, har so uku aka ce da a ce an kara matsa manzo Allah ta salama na hudu ko ana jin zai rasa ransa wanda yana nuna mahimmancin ilimi kuma ilimi ba a samunsa da hutun ji shi yasa magabata suke ce mana ilmu la yujadu bi rahatil jasad ba a samun ilimi da hutun jiki mutum sai ya kwanta a kawai shi ne sai ya tsaya shi kenan kawai haka da kun ga wannan ka'ida ce saboda haka in Allah ta'ala zai zaɓi ya zama wahayin farko da zai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahayin neman ilimi to wannan yana nuna ashe mu al'umma ta al'umma ce da ya cancanta mu tashi mu nemi ilimi mu koya karatu mu yi karatu har sai mun rasa idanuwa haka magabatan mu suke yi za ka iya za ki iya lissafa sahabbai da yawa wanda ta hanyar karatu sun rasa idan jabir ibn abdullahi ya makance abdullahi ibn abbas ya makance kafin ya ke iya rasu waɗannan manya-manyan sahabban na annabi salama sun rasa idanuwarsu malamai a baya-bayan sun rike rasa idanuwarsu saboda ilimi duk wannan yana nuna mana mahimmancin ilimi sannan Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya sha nuna mana sai ce hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu yanzu waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su zama daya sannan Allah ce wa ma yasawi al'a'ma wal basir wala dhulumat wala nur wala dhil wala al'abu kai da makahu da mai gani ba za su zama ɗaya ba malamai suka ce makahu shi ne jahili da ido kuma shi ne mai ilimi sannan da duhu da haske ba za su zama ɗaya ba duhu shi ne jahilci haske kuma ilimi da inuwa da rana ba za su zama ɗaya ba tabbas inuwa ita ce ilimi duk wanda ya ilimi zai shiga cikin inuwa ya huta wani babban malami a cikin magabata yana karantarwa a masallaci ya miƙe ƙafa ana ta ɗiban karatu sai wani babban sarki ya shigo masallacin sai bai tankwashe kafar shi ba da ya gama sarkin ya zo ya tambaye shi ya ce ya aka yi na shigo baka tankwashe kafar ka ba ya ce na ina ne, ko ba na zuwa boko ka? sadaka mamman da ya dahu la ya mutu rijina duk mutumin da ya miƙa hannun shi aka shi, to ba zai iya miƙa kafa ba shi yasa na miƙa kafa sannan ilimin nan shine ya mai da irin su ata ibn abi a ata wani tajiki ne babban masai yana ana ce masa alimu makka malamai suna cewa a makka gabaki dai a zamaninsa babu malami kamar sa Allah ya halitta shi mummuna na ƙarshe malamai suna cewa da a ce Allah madaukakin za a iya cewa ga wanda Allah ya tara mishi mumin duniya ta kaf to a tsaho rahmatullahi alaihi al-imamu zahabi yana fanta shi yana cewa kana qasiran da shi gajere gajeren ma irin wadan nan sannan a shalla da ya zama gajere wada kun san mafi yawancin wada za ku san suna da kiba ko wadanni za ku ga suna da kiba to shi sai ya zama kuma shanyayyen jiki yake da shi ga wadantaka sannan kuma ga shanyayyen jikin shi tarta a shingide yake tafiya sannan kuma ya kasance mai aswada ga shi kuɗi wulik sannan abbas yana da katon hanci katotan hanci idan suka ce wa mutum aftas shi ne hancin shi kamar na alade a larabci sun masara a raja bayan da a kishin gida ke tafiya sai da kuma ya zama gurgu amma idan ya zo aka ɗauko shi aka ɗora shi akan kujerar ba da karatu a ka'aba to majalisinsa sai an samu masu jiyar da mutane wata rana wani sarki daga cikin sarakuna ya zo shi da 'ya'yanki sun zo za su yi aikin hajji ko umara a tsawon na abi raba rahmatullahi yana karantar da majalisinsa sai sarki ya ce kai ku tashi mu je wajen malamin da ina da tambayar da zan masa sarki ya tafi da fadawanta da zagagensa aka sa masa karagarsa ya zauna idan afa'u ya san ya zo wajen to wannan waya ta san abin da nake yi ya ci gaba da ba da karatunsa sarki ya ce ala gafat malam mun zo ne da tambaya al'imamu a ba'u sai ya ce sai mun gama majalis sai mun gama karatu ya ci gaba da karatun shi kamar bai za ce shugaban kasa ake magana ba ma kamar sarkin ba Allah ƙara mishi lafiya ba kamar shi ba ya kai sarki bai kai shugaban kasa ba ko to kamar shugaban kasa kuma a lokacin ma ba wai shugaban kasa ba shugaban duniya domin lokacin shugaba ɗaya ake yi a duniya kakaf shi yake ba da umarni duk kasashen musulmai su ɗauka a babu bai kula shi ba ba wulakanta shi ya yi ba amma ka'ida yake son aji sai da a ya gama ba da darasi kakaf sai ya zo sai ce yalla bai ne tambaya ka sarki ya tambaye shi ya ba shi amsa suka tashi suka tafi sarki zai tashi sai zai tafi sai ya ɗauko ya ce a tsa'u kana da wata bukata iya tsa'u ya ce ba ni da wata bukata ya ce ba ka da bukata ya ce yana, ba ka da wata bukata ya ce yana da bukata kwara ɗaya ya ce me bukatar ka ya ce bukata ta ita ce ka kula da bayan Allah ka kyautata musu domin kana cin gajiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kakka tozarta ƴaƴansu ka kula da ƴaƴansu ka mutunta su sai to ai bukatar ka muka roƙa muka ce ka faɗi ka faɗi bukatar mutane ta kafa sai ya ce ba ni da wata bukata a wajen wanda yake da bukata a wajen Allah bukata ta a wajen Allah take kai ma kuma kana da bukata a wajen Allah dukkanin mu nema a wajen Allah sarki ya tashi ya tafi da ya tafi sai ya tara 'ya'yan nan nasu sai ta alaƙi ne muku albarka idan ba ku yi ilimi ba wallahi ban taɓa kasanta a wajen wani bawan banza ba sai yau da na suka kasanta a wajen wani bakin bawa duk wanda da ya karatu a cikin ba alaƙi ne mai albarka Ku kun ga ilimi ke mai da wannan shi ya sa mai hikima ya ce al'ilmu ya rufa ubaitan la'ima da lahu wal jahlu ya hadi ubaitan aizi wal kerami gidan da ya taso busasshe ba a san shi ba sai ilimi ya ɗaukaka shi amma gidan da ya kasance mai daraja mai ɗaukaka idan aka yi jahilci a gidan to sai gidan ya rushe dan kodi wa Allah ya gafarta masa Allah ya kare yadda a gare shi shehu usman ibn kodi baban shi ba sananne ba ne da yawan tarihi za a faɗi sunan babansa duk da babansa malami ne amma da shehu ya tashi ya karatu da ya fi na babansa yanzu gashi na har yanzu jikoki su suna cin albarkacin ko ta ga ilimi sannan wasu jikokin shehu da suka yi watsi da ilimin sai ya zama mai Allah ya mantar da su yanzu akwai gidajen da sun mutu a tabbata ba a wani waje ba in mutum ya tafi tabbata suna da alaka da shehu dan fodiyo amma gidansu ya mutu saboda ba su karatu kaga wal jahl yahdi bayt al izz wal karam idan jahilci ya zo gusa gidan daraja yake so da kaje gidan da suke yadda da jahilci ko gidan zai rushe kun ga wannan kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duniyan nan ta mutum hudu hadisin abu darda'i riwaya an imamu da isnadi sahihi an sama ce innama duniya li na nafar duniyan nan ta kafin Allah ya halicce ta ta mutane hudu ce ke ki kokari ki saurara ki ke wacce kike ciki a wani gidan kike gida na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace gidan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya sannan ya bashi ilimi Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya sai ya zama yana juya dukiyar nan akan yadda Allah yake so sadaka taimako ba da gudunmuwa ɗaukar nauyin gajiyayyu kula da marayu aikata alheri a cikin gari da makamantansu Shi shine da farko manzo sun ce fa khaza bi abkarin manazil wannan a cikin mutanen duniya ka ka ba wanda Allah ya dauka ka bashi atahu Allah ilman wa malan Allah ya bashi ilimi ga dukiya ba wanda ya kai wannan daraja kamar wa kenan kamar irin su sunna abubakar irin su sai ba Uthman ibn Affan da makamantan su yi musa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu sannan sai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi himala. mutumin da Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba sai ya kalli wancan sai ya ce oh ni ma da Allah ya bani irin dukiya ta wani to da irin abin da yake na alheri ni ma shi zai manzon da ya ce da shi da wancan din matsayin su dai a wajen Allah saboda albarkar iliminsa da kuma niyyarsa sannan sai na uku shi ne rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa kana yatakhabbatu fi mali mutumin da Allah ya bashi dukiya ga ta nan sibi guda amma kuma sai ba ilimi jahili idan zai je banki ma wannan in zai je banki sai ya tafi da wani in aka ce alhaji ga wajen da aka yi sainin sai ce ne bai san sainin ba sai wani daga cikin kananan ma'aikatan banki sai takata wada sai an jan kamun shi yin abin da kuke sa ake sa wani in za a yi zaɓe sai a ba shi sannan sai ya gwala ba zai iya sigine ta ba mazan sai ce fa hada bi akhbatil manazil wannan shi yafi kowa kaskanci a duniya ga dukiya amma bai san komai ba ya takhabbatu fi malihi kawai shiririta ya kira a goge a kofar gidansa ya je gidan dan ya manni ya je gidan karuwan ya tafi kudinsa shi ke ya aika da kudinsa zaɓe ya ce na karar yana gaida matar shi a gidan rediyo yana gaida wani yana gaida wani yana gaida wani shiririta ko ba shiririta ba ne zaɓe ke yana zaune da matar shi kusa da matar shi wace ce yanzu zaki ji an gani ki taurara yanzu a zaben karfe daya zaki ji an gani saboda shiriri ta wani a ce mai wani ministan masallaci wani minista makabarta wani duk mashirita Allah shiryen su da mu gaba ki da ku bi akbarin manazin ke sannan sai na hulun shi kuma shine mutumin da ba ilimi ba dukiya idan ya ga wancan yana shiri bisarka ya ce kai ai mu ma da muna da irin dukiya ta wani da mun sha manzon sun ce da shi da wancan din matsayin su daya to kun ga abin da hadisi ne ke nuna mana yana nuna mana mahimmancin ilimi na farko ya samu daraja ne saboda ilimi domin na uku ana da dukiya a shi kuma na biyu ya samu daraja ne shi ma saboda ilimi ba yi da dukiya shi kuma na uku ya samu walakanci ne saboda jahilci amma yana da dukiya shi kuma na hudu ya samu kankanci ne saboda jahilci ba dukiya ba ilimi na cewa ke wanda abin tausayi kusan irin rayuwar da mutanen mu suke yau kenan mutum zai tashi da safe bai san abin da zai ci ba da rana bai san abin da zai ci ba da daddare bai san abin da zai ci ba amma ko bai san addinin da wata rana za a kaddara masa ya zo neman taimako ka ji irin miyagun maganganun da zai a masallaci sai kai mamaki dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kaga wannan su ne su shi ne wannan sannan manzo Allah sallama ya ya nuna mana muhimmancin ilimi da masu ilimi yace Allah madaukakin sarki misalin abin da ya bashi na ilimi da kamar kaman ce. ruwan sama ya sauka a cikin sai ƙasar ta kasa gida uku Ƙasa ta farko ita ce kasar da ta sha ruwa ta sha ta sha aka yi shuka a saman da sannan kuma aka ta zama ta aje ruwa a rijiyoyi da rafuka kasa ta biyu ita ce kasar da ba za a iya shuka a samanta ba amma tana aje ruwa a rijiyoyinta tana aje ruwa a rafukanta za a iya ɗiban ruwan aje a shuka a wata ƙasar da ba ita ba Ƙasa ta uku ita ce ƙasar da ba za ta aje ruwa a rijiya ba sannan ko ba za a iya shuka a samanta ba malamai suka ce misalin farko shine misalin mutumin da ya koyi ilimi ya kuma san ilimin kuma ya aiki da shi ga hadda ga fikihu ga hadda ga fahimta misalin ƙasa ta biyu ita ce kuma ga hadda amma ba fahimta su ma suna da yan daraja saboda ai suna da ilimi misalin na uku su kuma su ne wanda ba fahimta ba hadda kwata-kwata jahilai ne magabatan mu sun rika magana akan ilimi al-imam al-hasan al-basri yana cewa اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibadar ku ba ku koyi ibadar da ba za ta cutar da ilimin ku ba kakki rika bauta ma Allah da jahilci mutumin da ke bauta ma Allah da jahilci ya fi malami masani wanda kuma baya bin Allah duk da cewa fitina ne sun dukkan su guda biyu fasadun tabi'un alimun mutahaddi wa akbar minhu jahilun mutanattiku kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamattab banna guda biyu ga malami amma mai banna ga jahili shi ko mai yawan ibada ana ba da labari wani malami yana da yasta kai karatu kai karatu ga ta kyakkyawa ta girma a garin su akwai mutane guda biyu ɗaya malami ne amma bai baya aiki da iliminsa akwai sabon Allah ɗaya kuma tunkurin jahili ne amma kwana yake yana sallah wannan malami sai ta tafi wajen malaminsa ya ce ala gafata malam ina da yata ga shi ta girma masaniya alkur'ani masaniya sunna tana da ilimi kuma kyakkyawa wai da ɗayan biyun nan wani zai zo daga cikin ya ce zan zai yana neman yatawa ya kamata in ba a cikin su in ba jahili mai bauta ko in ba malami mai sabo sai ce ba zan baka amsa ba amma dai amsar da zan baka ita ce ka je kowannen su da daddare ka same shi ka ce kai mala'ika ne Allah ya aiko ka wajen shi ka ga bai babu. sai ya fara ya tafi wajen malami ya tarar da malamin nan ya sha giya shi ya koshi yana ta sumbatin shi sai ya kwankwasa masa kofa ya ce waye waye ce kwankwasa ma mutane kofa bai yi sallama ba kun ji ilimi ya taso ko sai sai ni ne mala'ika jibrilu Allah ya aiko ni wajen kai ita mala'ika jibrilu ka zo waje na ce to ina zuwa ya shiga cikin gida ya je da ko wata katuwar tanda ya labe a kofa ya na buɗe kofa ya taima wancan malamin bugu sai ya buga da gudu sai maka ya eh, tabbanza Allah har yanzu yana wahayi ne aka ce maka ni ne za ka zo ka rena ba hankali ka ce Allah ya aiko ka waje na sai ka sake zuwa nan wajen sai na kashe ka malami ya tsira ya gudu sai ya tafi gidan jahili ya tafi gidan jahili ya tarar da shi yana ta sallah ko ya yake tsalla oho ya kwankwasa masa kofa wai yana sallah sai ce wane ne ya ce ni ne mala'ika jibrila Allah ya aiko ni wajen kai sai ce to ce mara balale da mala'ika jibrila ya ce hanyi na san dole ma ya aiko ka waje na wannan bauta da nike mishi haka kullum ya shige ce ga waje ya zauna kuma ya ɗauko ruwa ya kama mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya ɗauki ruwa ya sha kaga falan mara a aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum ko wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf shi ba yi haka ba sai sai mala'ika ya sha ruwa Ya ce masa ai Allah yana gaishe ka wallahi yana sane da duk abin da kake kuma ya ce gaishe ka gaishe ka sannan ya ce wannan bautan ma da kake ai ya baka aljanna ka daina ta ba kawai ta ce ce dole ai ku kun ga bambancin jahilci da ilimi ran nan an tuwo min wani hoto na bidiyo mai ban tausayi mahaukaci ne amma ya tara mutane na kawai mahaukaci da kayan hauka na ke sosai wallahi yana ta wa'azi ya jawo hadisi kuma hadisin da yake jawa daidai ba kuskure ya jawo aya ba kuskure amma mahaukaci ne tubira tasirin ilimi ke sannan wannan da ido na na gani shekaru ashirin ina jin da biyar da suka rufe baya ina karantar da ɗalibai al alƙur'ani ina karɓar hadda wani yaro a masallaci sai wani mahaukaci ya zo ya zauna a masallaci ya zo ya zauna kusa da mu mun yi da'ira muna karatu ya zo ya zauna a gefe wanda ni ne ta faru da ni ba wani ba ina ba ku labarin kai na mahaukacin nan ya zauna a gefe ni ne ban ce mushi komai ba ɗalibi yana ba da hadda suratu a cikin suwa akwai wasu ayoyi guda biyu da suka yi kama da juna ba za ta faɗa mana القاف والقرآن المجيد أتسنت أقول سألي قدادي سنة كما تدرون أبو أيضا بنجاس أفنكو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هو أنت آية ها ها قال قرينه وقال قرينه وقال قرينه إذا تبقوقه سنن سي قال قرينه كي لعلب ننسي Ke ɗalibin nan sai a قال قرينه نيكم ألا Sai sai عقمان تدني ni ko ban na sha'afa ban ina jin ko tsohon ma mahaukacin ne ni ina kallon shi oho ban san dai ko me ba ba dai na manta sai kawai taraf mahaukacin nan sai ya ce sai ce asata aksata ya ce ta yi kuskure ya ce kare kare wai ya maimaita karatu ko daga nan ne sai dawo da hankali na ya maimaita shi ke nan sai ya ji kuskuren sai ya gyara mushi kuma ilimi yana da amana ilimi yana da hukun amana idan ka yi shi ka rike shi to shi ma kuma sai ya rike ka shi yasa wanda ya ilimi ba zai wadakanta ba wannan yana cin fa'idojin ilimi malamai suna ce mana a cikin magabata gyara ilimi da yawan ibada ilimi na ilimin da mutum zai koya ya tashi da daddare ya kara ya karatun ilimi ya fiye ta nafila ya fiye ta nafila fa'idar ilimi za ta shafi wani amma fa'idar ibada shi kadai za ta tsaya kansa, in Allah ya ansa ibadar shi ya sa malamai suka ce ya halatta da mutane guda biyu za su zo ɗaya ya shagalta da neman ilimi ɗaya kuma ya shagalta da ibada ko ya halatta a ɗauki zakka a ba wancan da ya shagalta da neman ilimi shi ko wanda ya shagalta da ibada da a ba shi zakka suka ce saboda ne saboda wancan aikin da yake yi dole sai wani ya ce kaje shi ko ibadarsa da yake yi in Allah ya amsa shi kare za ta amfana shi yasa da za ki samu wani ke ya ce mai kuɗi za ki fitar da kuɗi ko ki ba ɗaliban ilimi ya fi kuje ki ba masu addu'a masu addu'a sun zo sun zauna a masallaci ko suna ta addu'a ko suna ta zikiri ki ɗauki kuɗin ki je ki ba masu neman ilimi sun fi samun lada kin gina wasu kuma za su gina wasu amma idan masu ibada kawai kika ba to su za su je su cika a ranar shi kenan ni ba tsaya da haka ilimi fa'idodinsa suna da yawa baya baya halatta musulmi ya zauna bai koyi ilimi addinin mu addini ne ilimi musamman ko mata ina jawo hankalin ina muku nasiha kuna cikin waɗanda aka bari a bayan musamman a ƙasarmu mu ta Najeriya a yau an fara samu a ƙasashen larabawa an fara samun mata manya-manyan malamai masu ilimi wanda suke rubuta littafai na yi tafiya kwanakin bayan na je kasar masar na ga manya-manyan professors mata masana hadisi masana alkur'ani muna da bukatar wannan ku taimaka waɗanda suka riga suka zama dattawa to ku taimaki 'ya'yanku ta hanyar ɗaukar nauyinsu idan iyayensu sun gaza maza ku taimake su ku ƙarfafe su sannan ku taya su da addu'a sannan ku riƙa ziga ku riƙa nuna musu tutun da ba ku samu ba to su su samu muna da buƙatar wannan muna fatan nan da shekaru a ce ni yanzu iri na namiji ba zan zo in tsaya gaban ku ina musu muhazara ya zama yan uwanku mata su ne za su suna yin muhazara a tsakanin junan muna fatan wannan amma sai kun dage kun ba da haɗin kada ku shagalta kawai da aikin gida aikin gida wajibi ne amma ku ba karatu hakkinsa ku zama a cikin rayuwar ku awa ashirin da hudun nan ku zama kun ɗibi wani abu da kuke ba da nufin bincike ki sa ma kanki ka'ida na taɓa ba wasu shawara na ce kullum ki tashi ki haddace kalma a ɗaya larabci a shekara ɗaya za ki haddace kalmomi ɗari uku da sittin wani ɗan ƙaramin kamus ɗan musulun ƙamus. kalmomi ɗari uku da sittin ne to ce yanzu idan kika haddace kalmomi 360 kin san ma'anar kin zama wata kama kamu yana da kyau wannan wannan shawarwari ne sannan ku rika ma 'ya'yanku addu'a ba a na faɗa muku wannan ku rika yawaita ma 'ya'yanku addu'a musamman mata Allah madaukakin sarki ya shirye su Allah madaukakin sarki ya tsare mana su Allah madaukakin sarki kuma ya sa su koyi koyi da waɗannan manya-manyan malamai irin suna na Aisha radiyallahu anha wannan shi ne abin da zan iya faɗi a yanzu fage akan magana akan neman ilimi wani fage ne mai faɗi malamai sun rubuta manya-manyan littafai akan fa'idojin ilimi da mahimmancinsa bala ibn qayyim rahmatullahi alayhi na ambace shi dazu yana da littafi da ya rubuta littafi da sa'ada kuma shuru wilaya al-ilm wal irada sai da ya kawo mahimmancin neman ilimi guda biyu da wani abu yanzu a cikin abin da na faɗa ina jin gaba ki da mun faɗa abin da ya wuce ashirin ba in ma ya kai ashirin ko ɗari biyu kuma kowanne da aya da hadisi ko maganar wani daga cikin magabata Allah mu da sarki ya kara mana kaimi Allah ya kara mana ƙarfin niyya Allah mu da sarki ya taimake mu akan wannan ilimi kuma ilimin ya zama mai amfani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke aiki da abin da muke koya Allah ya kara mana ilimi mai amfani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi